Amurka ta kai wa 'yan tawayen hutu sabbin hare-hare. 'Yan adawa a Senegal sun buƙaci hukumomi da su gaggauta sakin ɗan takararsu Basiru Diome Watufai. Majalisar Ɗinkin Duniya na taro a Qatar kan makomar Afghanistan. Sojojin Amurka sun ce sun kai wa 'yan tawayen hutu da ke Yemen sabbin jerin hare-hare a ranar Asabar da wato da daddare. tare da lalata musu makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa da kuma jirgin ruwan yaƙi. A cikin sanarwar da rundunar sojin ta Washington da ke gabas ta tsakiya wato Centcom ta fidda, ta ce ta yi nasarar kai hari sau biyar a jere a wasu muhimman gurare na 'yan tawayen. Kuma wannan ne karan farko da ta gano cewa suna amfani da jiragen ruwa na yaƙi. tun a ranar 23 ga watan oktoban bara ne dai 'yan tawayen na huti masu alaƙa da iran suka saka kafar wando ɗaya da amurka inda suke kawo cikas ga zirga-zirgar jiragen wato ruwan ƙasashen yamma a tekun bahar maliya a matsayin martani ga har-haren da isra'ila ke kaiwa a zirin gaza na palestinu 'Yan adawa a Senegal sun buƙaci da a gaggauta sakin wato sakin ɗan takararsu Basiru Diomaye Faye da ke tsare wato da yake tsare tun a watan Afrilun bara ba tare da ya fuskanci shari'a ba suna masu cewa an garkame shi ne ba bisa gaskiya ba. a cikin wata sanarwa da suka fidda a wannan lahadi 'yan adawan sun ce dole ne a samar da daidaito a tsakanin dukkanin 'yan takarar da ke zawarcin kujerar shugaban ƙasa kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ya tanadar. Kazalika 'yan adawan sun kuma buƙaci da a saki madugun adawa wato madugunsu Usman Sanko wanda aka ɗaure a watan Yulin shekarar da ta gabata bisa yanke masa hukunci kan zargin tada zaune tsaye da haɗa baki wajen aikata muggan laifuka da kuma wasu tuhume-tuhume da ya musanta. Tun bayan barkewar boran adawa da matakin ɗage zaɓe. gwamnatin Macky Sall ta sallami 'yan adawa da dama daga gidan yari da nufin kwantar da guguwar siyasar da ta kada a ƙasar da ke yammacin Afirka, sai dai har yanzu ana ci gaba da tsare waɗansu. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. Birnin Doha na ƙasar Qatar na karɓar bakuncin wani taro ƙarƙashin inuwar Majalisar Ɗinkin Duniya. da aka fara a wannan lahadi domin gina tubalin dawo da wato kasar afghanistan cikin dangi bayan da aka mayar da ita saniyar ware tun lokacin zuwa 'yan taliban kan madafin iko sai dai da akwai rashin tabbas a game da halartar jami'an gwamnatin taliban gurin wannan taro na kwanaki biyu da ake gudanarwa a asirce akalla dai jakadun majalisar ɗinkin duniya 25 ne da ƙarin wasu jami'ai ke halartar zaman na dowa inda za su duba yiwuwar amincewa da 'yan taliban a matsayin halastattun hukumomin afghanistan amma da sharaɗin sai sun ɗage takunkumin hanawa 'yan mata neman ilimi ƙasashe da dama ne dai da ƙungiyoyin agaji suka dakatar da baiwa afghanistan tallafi sakamakon take haƙƙin ɗan adam da gwamnatin taliban mai kaifin kishin islama ke yi tun bayan dawowarta kan mulki a shekarar 2021 Akalla fararen hula goma sha biyar sun halaka a lardin Ituri da ke arewa maso gabashin jamhuriyar dimokuraɗiyyar Congo sakamakon wani ƙazamin hari da 'yan bindiga suka kai a ranar Asabar. Mahukuntan yankin sun ɗora alhakin harin wanda ke zama na biyu da aka kai a cikin mako guda akan wata ƙungiyar 'yan bindiga da ake kira Kodeko mai ikirarin kare maradin 'yan ƙabilar Lendo da ke hamayya da 'yan ƙabilar Hena da ba sa ga maciji da juna. Dama dai wannan lardi na Ituri mai ɗimbin arzikin zinare ya yi ƙaurin suna wajen rikice-rikicen ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da kuma ƙabilanci. Mafi muni shine wanda aka yi a tsakanin shekarar 1999 zuwa 2003 wanda ya ajalin rayukan dubban mutane. To ƙarshen labaran kenan a halin yanzu sai a gyara zama domin sauraron shirye-shiryen da muka tanadar muku ɗaya bayan ɗaya. DW ra'ayin malamai. Masu sauraro barkamu da saduwa a cikin shirin na wannan lokaci Suleiman Babayo ke muku sallama a cikin shirin zamu duba taron da yanzu haka ke gudana na shugabannin kungiyar kasashen Afirka wato kungiyar tarayyar Afirka inda shugabannin kasashen ke halarta wannan taro na 37 da ke gudana a birnin addis ababa fadar gwamnatin kasar habasha na zuwa ne daidai lokacin da ake fuskantar rikice-rikice a kasashe da dama na nahiyar game da juye-juyen mulki da aka samu na soja a wasu kasashen nahiyar da suka kai ga an dakatar da wasu kasashen ma daga cikin wannan kungiya yanzu haka dai kungiyar na neman hanyoyin da za ta dinke wato rikicin da ake samu a tsakanin kasashen yayin da ake gudanar da wannan taro a birnin addis ababa fadar gwamnatin kasar ta habasha domin tattauna wato hanyoyin da ake ganin za a bi domin iya magance wannan matsaloli da ake gani suna kunno kai a nahiyar afirka muna tare da dr musa adamu wunti masanin harkokin siyasa a jami'ar jihar bauchi da ke najeriya akwai farfesa usman burema bari tsohon jami'in diflomasiya na kungiyar ta tarayyar afirka Muna kuma tare da Dr. Muhammad Sani Janjuna, masanin zamantakewa a jamhuriyar Nijar, kuma muna ci gaba da neman ambasada Sarki Abubakar tsohon jakadan Najeriya a ƙasar Gini kwanakiri Sannan a ɗakin magana ina tare da Abdulkarim Muhammad Abdulkarim. Idan na fara da kai Farfesa Usman Burema Bari a matsayin na tsohon jami'in diflomasiya a wannan ƙungiya. gashi ana wannan taro yanzu haka a birnin addis ababa domin magance rikice-rikicen nahiyar ya kake ganin wato karfin wannan taro wajen iya magance matsalolin da muke gani a kasashen nan gashi a baya-bayan nan ma akwai rikicin siyasa a kasar senegal bayan wato jinkirta zaben shugaban kasa Sato eh, ina ga wannan abu da ya yau wanda aka kafa wannan kungiya yau sai shekaru 61 kenan to amma sai mu gani ka'idoji da aka je dama an ci a kakkabe da hannun mulkin tsari na mulkin mallaka a afirka da daya na biyu a karfafa tattalin arziki na uku ya zama to a tabbatar cewa an samu tsaro da kwanciyar hankali a kasashen nan kuma a tabbatar da cewa kowace kasa cikin afirka yana da hanyar ya tafi kowane wuri cikin kasashen afirka da ba ba wani tsangwama da ko kuma hanyar da kuma kowar abin da zai tattalin shi haka to abinda ake yi inda sai a gani kamar in ya ka tafi kan haka dinnan akwai abin da aka zo aka samu daga baya duniya aka ce cewa da new world order wato da ma'ana tsari na duniya na duniya wanda zai iya kawo kwanciyar hankali da tabbatar da kuma ci gaba na adam to daga cikin su ne da muka gani ya kamata a tabbatar an samu tsari na turba na demokradiyya wanda ya zama to zaben shugabannin kasashe zai dogara da bisa kan wannan ka'ida na demokradiyya to inda aka samu cikas kenan to wannan tsari na demokradiyya din nan ne waɗansu suke kawo wajen tunanin cewa ai za su zarce in aka samu shugaba dai sai yana so baya son ya koma kan wannan ka'ida A yadda aka zabe su shi ba ya zabe ya ba wasu dama su ma zabe su haka a'a yana so ya zarce da nasa wannan tsari to kaga wannan shi ya kawo cikas sai aka kauce wa ainihin ka'ida na demokradiyya da ya kamata a yi aiki ya zama to an zaɓi mutane ne bisa kwan al'ummar ƙasa da ta kuma sha'awarsu zaɓi mutane bisa kan ka'ida cewa tsari na jam'iyyu na siyasa ba jam'iyya ɗaya wadda za ta yi kama karya ba a jam'iyyu na siyasa ɗaya biyu uku wadda za su zama kowanne zai kawo ka'ida da zai nuna ma al'umma ta wannan ka'idar shi a da zaɓe shi to kan wannan abin shi ne za ka samu cikas wannan demokradiyya din ne wasu suka ki wannan demokradiyya ci gaba da dorewa saboda wannan tsari suna suna tunanin cewa ko da yaushe su dai suna son dai su bi kan tsari nasu na cewa ko da yaushe suka hau kan karagar mulki ba sa son sauka sai dan su yi tazarce to wannan tsari na na demokradiyya shi ya kamata a dawo da shi daidai da zamanto zaben shugabannin kasa yana duka kan ka'ida ne na al'ummar kasar su za su mutane da suke so su zama su shugabannin su wani lokaci to in an yi haka din wannan ka'ida in an tabar da shi to ina gani shi zai kawo kwanciyar hankali amma in ba haka ba ka zarce aka fitar kan wannan ka'idan demokradiyya za a samu cikas kwarar da gaske kuma za a samu biyan bukata da ake bukata ba. Mun gode Farfesa Usman birema Bare. Dr. Muhammad Sani Janjuna a matsayinka na masanin zamantakewa daga jamhuriyar Nijar, jamhuriyar Nijar, Mali, Burkina Faso, kasar Gabon suna cikin waɗanda aka dakatar da su sakamakon juye-juyen mulki na soja da aka samu hata a kasar Gini. Shin waɗannan ƙasashe ganin cewa ba sa zauren taron amma akwai matsalolinsu da za a tattauna me kake tunanin ya kamata a samo domin a gani cewa wato an magance waɗannan matsaloli? shi dai lalle wannan taro abin da ake jira su gare shi abin da ya shafi al'amarorin sauran kasashe waɗanga wanda ka zana wanda za a cewa ba a gayyace su ba wannan babban taro saboda kamar an hidda su da cikin wannan kawancan eh gaskiya ne abin da duk muka sani da cewa wannan taro muna jiran cewa a sake canza mewo bisa abin da ya shafi demokradiyya Wai ita demokaradiyyar nan yaya ne take yi ne dole sai farar hula kuma sannan guri shi farar kula ko da an tsaye da dokoki yana iya zamne ya ta tazarce sai da ya ga dama shi wannan ba juyin mulki ne ba sannan ko kuma idan ya zamne talaka ba su san shi kuma ya kai tazarce idan soja suka ɗauki bindiga suka juye da shi kuma na ne shi ma dole ne ya kamata a ce an ƙara zamnawa wai ina ne afirka za ta mai da gaba bisa demokuraɗiyya ta ta takanta ba dole ba sai an bi salo irin na turawa sannan kuma zance na biyu shine cewa bisa ga wannan harkar na taro wannan ne muna jiran cewa a ce an yi zance abin da ya shayi harkar tsaro harkar tsaro ita ce wannan take damuwan mutane kasashe da dama kamar zo ɗanga kasashe in ka ɗauka guda uku ko zuwa ma hudu su uku wanda da wanda an kawaran da Nijar da Burkina da Mali harkar tsaro ce ta addabe su shekara da shekaru babu wata ƙasa wadda za a cewa kamar wata ƙungiya eh, nake nihi wadda za ta zawa ta ce ta kawo babban gudunmuwa ta kirki ina ita ƙungiyar ta afirka ta shiga ina ikuwa ta shiga lokacin da duk waɗanda kasashen suna ta kai da kawo da waɗannan 'yan ta'adda ya kamata a ce nan wurin ma waɗannan ƙasashe wannan wanga ƙawance na ƙasashen afirka babban taro wanga ya canza miyo bisa irin wannan al'amari wacce gudunmuwa ce ake iya kai ma ƙasa wadda take cikin irin waɗannan halin kayan abu ya juye a kai a san gashi ba a san inda za a tafiya ba sannan abu na uku muna zancen cewa muna eh, sa zaton cewa ya kamata mutanen nan su ƙara zama yau bisa ga abin da ya shahi waɗanda ƙasashe da an ka keɓe aka ware ko kuma da suka ga ana musu waɗannan abubuwa na bita da ƙulli iri-iri sannan ya kamata a ce su an zo an ƙara kiran su ya ne za a yi ne mahita a sa wani kwamiti wanda zai zawa ya yi shawara tare da su amma kwamiti wanda za a gane cewa ba da turawa ba sun ka zo sun ka sa kai cikin shi sannan abu na hudu shine cewa ya kamata a ce ƙungiyar ga tamu ta afirka mu zamanto cewa da kai mun nuna mun kosa mu kan kama 'yan afirka ta ya kamata a ce renon nan da ake mana ya kare muna baɗan yancin mu mu dukan mu afirka mu zo mu haɗa kanmu mun nuna mun kosa ta ko ina mu san ina muka mai da gaba ina ne za mu mai da al'amarinmu na tsaro ina ne za mu mai da al'amarinmu na kai da kawowa tsakankaninmu na harkokin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa afirka yau ya kamata a ce mu kan kan mun iya noma abubuwan mu wanda zamu ci da kanmu mun iya kera abubuwa waɗanda muke tonowa cikin ƙasa mu safara su mu kan kan yan eh, ƙasashen mu duka su yi amfani da su mun gode dr mama sani janjuna dr Musa adamu Wunti a matsayinka na masanin harkokin siyasa idan aka duba kasashen nan na Afirka za a iya gane cewa akwai raunin siyasa akwai kuma raunin tattalin arziki me ya hana karfafa harkokin siyasa yadda zai taimaki tattalin arziki a duk wannan shekaru da aka kwashe na yanci har yanzu sai dai a sayar da wato albarkatun ƙasa domin a samu kuɗaɗen shiga ba wai a sarrafa ko kuma a kafa masana'antu ba har yanzu ba mu kai kasashen da ake kira kamar wanda suke mataki na tsakiyar ci gaba ba. Wato babban matsalar kasashen Afirka wanda a halin da muke ciki yanzu ya zamto kalubala da matsaloli da ake samu yana da alaka da rashin yin tanadi wa kasashen afirka ɗauka daga kan manya-manyan kasashe irin najeriya da wasu kasashe wanda ake ganin su ba kai kasashe irin su afirka ta kudu ko kasashe irin su senegal ko tanzania a ce irin waɗannan kasashen da ake ganin su manya ne a halin yau kuma an zo an fuskanci ƙalubala irin na matsanancin tattalin arziki ana da matsala wanda ya shafi matsanancin rashin tsaro kuma sa'annan uwa uba a yanzu babban matsala ma da muke fuskanta A kan matsalolin kasashenmu na afirka shine an kawo gaban da mutane ko su yadda ko su ci gaba da bincike domin su gane an kawo gaba da yanzu kasashen kansu ba su san ta ina da su magance matsalolin da yake addabansu ba dalili kuwa shi ne daga farko in ka duba matsi na tattalin arziki kamar yadda mai magana na farko ya yi lokacin da aka kafa ita wannan kungiya shekara sittin da yake da muke cikinsa yanzu za a fahimci cewa an yi ne domin a kakkaɗe hannun ƙasashe na turawa da suke mulkin mallaka a ƙasashen afirka to sai kuma har hali ga halin da muke ciki a yau wannan kakkaɓewan ma'ana an kakkaɓe hannunsu ne a suna ma'ana ba sa mulkin mallaka a zaɓi amma kuma a siyasance a lalura irin na tattalin arziki ko mu'amala irin na tattalin arziki sai a ce ba a rabu da wannan tsarin ba to shi ne tun farko tattalin arziki kasashen wayannan wayannan kasashe na haɗaka na afirka sai zanto tattalin arziki ne wanda ba zai iya sa ƙasa ta dogara da kanta ba na farko kenan matsalan jinwa matsalan ah, rashin aikin yi matsalan dogaro da ƙasashen yamma ko ƙasashen turawa ya yi ya ta'azzara wajen yadda su gabanin tun ana iya tattale matsalan ana iya magance wasu daga cikin matsalolin yanzu ya kawo da cewa an fara samun 'yan mutanen da suke cewa 'yan tada kayan baya suna ganin cewa gwamnati ta gaza ko kuma suna ganin dole za su kafa gwamnati irin wanda su suka ga cewa na iya samar da ɗa mai ido ba irin wanda ake yi da sunan demokaradiyya ba na farko kenan na biyu rashin aikin yi ya yi yawa a ƙasashen nan wanda in ka lura za ka ga kasashen afirka ana mana gori kuma mu ne kasashen da mutanen mu suke tashi suke kokarin fita kasashen waje domin neman aikin yi na ɗaya kuma mu ne kasashen da Allah ya mana arziki na ma'adinai arziki na dukiya kowane iri arzikin mutane da arziki na kayan alatu wanda za ka iya sarrafa shi domin ka samu dukiya akwai matsaloli da yawa na sana'a ƙananan masana'antu suna da haƙushewa an kawo gaban da yanzu mutane ba sa iya kula da kansu ma'ana saboda babu tattalin arziki mai ƙarfi mutane ba sa iya dogaro da kansu sai idanun mutane yana komawa kan masu da rike da madafan iko suna neman su ga yaya da su yi da su domin su sama musu maslaha na rayuwa su ma kuma waɗanda suke kula da rike da madafan ikon su ma tattalin arziki saboda tabarbarewansa saboda rauni irin na gudanarwa na siyasa ya sa ba sa iya yin komi wa al'umma sai al'umma suka zanto babu abin da su za su iya gani wanda suke rike da madafan iko da su iya yi sa'annan su wanda suke rike da madafan ikon suna da matsala na son ba sa son su bar kujerar mulki ta kowane irin hali suna so su ƙara dama wa kansu su zauna sai zamto al'umma a halin yau suna ganin demokaradiyyar da ake zance ma ashe bai dace da samar da ingantaccen rayuwa a yankin afirka ba Za mu sake komawa ga Dr. Musa Adam Munti daga Bisani. Ambasado Sarki Abubakar a matsayinka na tsohon jakadan Najeriya a ƙasar Gini kuma da daɗan jami'in diflomasiya hanyoyi da dama na neman warware rikici da matakai da ake bi domin kawo ƙarshen rigingimu da ake gani a Afirka matakai ne na diflomasiya. Shin kana gani ganin yadda aka kwashe shekaru da halin da ake ciki yanzu a diplomasiyan nan ko tana aiki a afirka ko kuma dai hakuri ne aka gaza salamu alaikum a gaskiya yadda ka yi bayanin nan harkar diflomasiya ba ta gaza ba harkar diflomasiya kullum ita ake kaiwa da kawowa ana amfani da ita wajen wajen ganin an yi maganin duk wasu rigingimu da yake damun mutanen afirka ifa diplomasiya ba ma afirka gare ba duk duniya yanzu in ka duba daga majalisar ɗinkin duniya zuwa ƙasa duk harkar diplomasiya ne tun lokacin su league of nations har aka zo aka establishing after uh, second world war aka zo aka fito da majalisar ɗinkin duniya so diplomasiya tana taka rawa muhimmin rawa wajen tabbatar da cewa an samu zaman lafiya a ƙasashen duniya da kuma ƙasashen afirka wanda yau a duniya afirka ta fi samun irin wannan ɗauki ba daɗin hakuri ne kamata mutane su ƙara yi ko kuma me ya faru a ƙasashen afirka ana ganin rikice-rikicen ne sai kunno kai suke yi eh hakuri ne ya kamata a ƙara yi kuma kamar yadda na yi bayani ɗazu gaskiya abin da ke yawan haddasa irin wannan eh, rigingimu kwanan nan na dawo daga gini akwai matsala akwai talauci akwai talauci saboda in ka duba ko da a can din albashin da ake biyan sojojin bai ta karya karya ba yusi kuma aka zo lokacin shi mulkin alfa konde ya zo abubuwa suka ƙara taɓarɓare masa saboda tattalin arzikin ƙasar ya koma baya Ina jin ka akwai kuma batun cewa shi ko tazarcen da ya taka rawa kana gani ya za a magance irin waɗannan matsaloli musamman in aka duba matsaloli irin na gyara makundin tsarin mulki za iya cewa an gaza amfani da diplomasiya domin a shawo kansa shi alfa konde ya haƙura mai yiwa da wani ya ɗauki madafin iko sabo ya zo da wasu manufofi daban da za su yi daɗi ma 'yan ƙasa sojojin ma ba za su yi tunanin kifar da gwamnatin ba. gaskiya ne in fata shi alfa konde shi ne ya ja wannan abun saboda